Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku littafi sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Al Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake baku labarin Cikin zafin nama sadauki Hashimar ya fitar da takobin daga cikin kubenta yana fito da ita wani irin haske ya gaure ilahirin dukkanin ƙarƙashin ruwa. Ko da waɗannan kifaye suka yi tuzali da wannan haske nan take sai suka makance. Ba su da damar aiwatar da komai. A nan ne fa sadauki Hashimar ya samu dama ya fara saransu inda ya dinga ragargazar su tamkar wasu takardu. Haka sadauki Hashimar ya yi ta kashe waɗannan kifaye. ganin wannan al'amari da ya faru ne ya sanya sadauki hashimar ya ji wani sabon ƙarfi ya zo masa yayin da ya ci gaba da fafatawa da waɗannan kifaye idan sadauki hashimar ya kai sara ɓangaren dama sai ya tsarge sama da kifaye biyar haka idan ya kai sara ɓangaren hagu haka sadauki hashimar ya ta kashe waɗannan ƙananan kifaye su kuwa su sarkin yaƙi zafar sai suka wuce ganin sadauki hashimar ya buɗa musu hanya sadauki hashimar ya sami nasarar hallaka waɗannan kifaye gaba ɗayansu yayin da kogin ya rikice jajir tamkar wani jini saboda tsabar tsananin jininsu da ke zuba a cikin wannan ruwa to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba shi kuwa da shida guzamu mamaki ne matuƙar lullube su ita kuwa gimbiyar sharsila banda tsoro babu abin da yake damunta tunani gimbiyar sharsila take yi kada ta rasa sadauki hashimar banda addu'o'i babu abin da bakin gimbiyar sharsila yake furtawa hakika su sadauki hashimar sun haɗu da masifu kala daban-daban kafin zuwansu wannan guri amma ba su taɓa haɗuwa da masifar da ta kai wadda take wannan guri ba. Aka kuma kafin isar sadauki Hashimar zuwa ga wurin babban kifin sun haɗu da masifu kala daban-daban. haka su sadauki hashimara suka ci gaba da tafiya suka tinkari inda wannan babban kifi yake ko da wannan babban kifi ya hango wasu sadauki hashimara sai fara wani irin ruri nan take ruwan ya fara wani irin toroko tamkar zai fito waje yana ambaliya wani irin toroko wannan kifi ya yi tsiri ya zuwa sararin samaniya saboda tsabar tsayin wannan kifi sai da ya tamkar ya haɗe da gajimare ko da su aljani guzamu da murshiri suka yi ido hudu da wannan kifi sai suka faɗi ƙasa suna ta famar karkarwa saboda tsoro ita kuwa gimbiya shirsila tun ma kafin a je wani guri nan take ta faɗi sumammiya hakika duk mutumin da ya tunkari wannan kifi ya kamata ya cancanta a sashi a cikin jerin sadaukai na duniya nan take wannan kifi ya koma cikin wannan ruwa Ko kafin su sadauki Hashimar su yi wani yunkuri wannan kifi ya hangame bakinsa tare da tunkaro su sadauki Hashimar. Yau kimanin wata biyu kenan da fitowar dakarun ƙasar Kinshasa domin zuwa su ɗauki fansar kashe musu sarkinsu da aka yi a birnin Nurul Islam. A yanzu haka waɗannan dakaru dab suke da isowa birnin Nurul Islam. Dakarun wanda suke da matsanancin yawa wanda idan ka gansu za ka yi zaton duniya za su yaƙa. domin kowa idan ka ga wannan dakaru kowanne ɗauke ke da muggan makamai masu matuƙar haɗari ga bil'adama wada suka iso iyakar birnin nurul islam sai suka sami wani bigire mai matuƙar faɗi tare da ni'imomin bishiyoyi da ƙoramu masu kwaranya a nan ne suka sami guri suka yada zango nan da nan jagoran tafiya su ya umarni da a kafa tantuna a gurin domin siya da zango a wannan guri su kafa sansani cikin ƙanƙanin lokaci sadaukai suka ci gaba da aiwatar da ayyukansu a wannan guri cikin ƙanƙanin lokaci waɗannan dakaru suka shirya komai nan take aka kasa runduna gida hudu kashi ɗaya suka kasance a cikin wannan sansani suna gadinsa kashi ɗaya kuma suka bazama zuwa cikin daji domin tabbatar da lafiyar wannan guri domin gudun kada a kawo musu farmaki ba su shirya ba. Kashi na uku za su huta ne domin idan wani bangare sun gaji su kuma su je su canje su. Kashi na hudu kuma suka zauna domin wasa makamansu. Shugaban tawagara mai suna Kiyana shine ya yi umarni da aka masa kuyangi matasa masu jini a jika domin su dan huta. Ya yi umarni da aka masa tuluna na kayayyakin kurɓawa wanda suka hada da giya da kuma lemo. sannan kuma ya yi umarni da a kawo musu gasasshen nama na barewa cikin ƙanƙanin lokaci aka cika gurin da cima kala-kala sarkin yaƙi kiyana ya dubi bokansu tare da faɗin ya kai wannan mashahurin boka cikakken hatsabibin boka boka da buzu yau gashi a bar bautar mu wuta ta kawo mu iyaka da birnin abokan gabanmu ba mu da wani buri illa mu ga mun karya dolarsu su ta musulunci Babban burinmu shine mu ga mun kashe mazajensu, mun tarwatsa wannan daula mun kame matayensu su zama bayi a gare mu. Muna da bukatar haƙiƙa 'ya'yayensu su zamanto marayi. Sarkin yaƙi Kiyana dubi Boka Dalbuzu tare da faɗin. Shin ta wani salo ya kamata mu fara kuma ta ina ya kamata mu shigar musu domin mu samu nasara a kansu? Boka Darbuzu ya dubi sarkin yaƙi kiyana sannan ya tuntsire da wata iliyar hatsabibiyar dariya mai kama da kukan jaririn jaki. Dariya ya rika yi har sai da ya tuntsira. Sarkin yaƙi kiyana ya ci gaba da kallon Boka Darbuzu cike da mamaki. Sarkin yaƙi kiyana ya tambayi Boka Darbuzu, ya kai wannan hatsabibin Boka, ina dalilin wannan dariya taka? Boka Darbuzu ya ce masa ka sani ya kai sarkin yaƙi kiyana. akwai wata hanya da ya kamata mu bi mu yi nasara akan abokan gabanmu ba tare da mun yi asarar sadauki ko da guda ɗaya ba ko da jin wannan magana sai mamaki ya lullube sarkin yaƙi kiyana yayin da ya dubi boka da buzu tare da faɗin ta yaya haka za ta kasance ya kai wannan ƙasar gumin boka Boka Darbuzu ya ce masa abu na farko da za mu fara yi shine za mu ɗauki wasu daga cikin dakarunmu kwatankwacin kimanin mutum ɗari. Sannan mu ba su tufafi irin na wata ƙasa wadda suka bi ta farkin abin da waɗannan mutane suke bautawa. Idan muka yi haka za mu tura su ya zuwa cikin wannan nahiya. Da zarar sun je kaga kenan za su amince da su sannan su ba su masauki. amma fa hakan ba zai yiwu ba har sai mun horar da su kalar salon ibadar da suke yi sannan mu koya musu irin wannan dungura goshin da suke yi a ƙasa idan har muka yi musu haka aka ba su wannan kyakkyawan mataki da horo to hakika ba za su taɓa ganewa cewa waɗannan ba 'yan uwansu ba ne bayan sun saba da su sun saki jiki sosai to daga nan ne waɗannan mutane da muka tura za su shiga cikin garin su bincika duk inda wani kogi yake walau babba ko ƙarami sai su zuba guba a cikinsa ta yadda duk wani mahaluki da ya sha kwanansa ya ƙare sannan kuma ba za su aikata haka ba har sai sun jira ranar da suke haɗuwa a guri ɗaya a wannan rana kasan duk daga inda suke suna zuwa su taru a wannan gurin ibada tasu to a wannan rana ne ya kamata a ce an zuba musu wannan guba ta yadda za su yi asarar dubban mutane a cikinsu kuma ina mai ƙara tabbatar maka da cewa ya zama dole waɗanda za su yi wannan aiki su kasance sun iya dukkanin ibadar da suke kuma su kasance masu bincike a cikin garin ya zama dole su san duk inda wata mulafar ruwa take ta yadda ba za a tsallake ko da guda ɗaya ba ya zama dole ne idan an tashi aiwatar da wannan abu a aikata shi a cikin sirri Idan muka yi nasarar aikata haka, to hakika za mu iya samun sa'ar kashe duk wasu sadaukai da suke da ƙarfi a cikinsu. In ya so daga baya sai mu san ta yadda za mu bullo musu. Cikin wani ƙanƙanin lokaci sai ga sarkin yaƙi Kiyana ya ci gaba da tuntsar dariya tamkar yadda Boka yake yi. Boka ya zira wa sarkin yaƙi Kiyana ido har shi ma ya gaji da dariyarsa sannan ya dube shi tare da faɗin. Hakika ya kai wannan Boka ka cika ka cancanta a kira ka hatsabibin Boka. lallai na aminta da kai a wannan shawara taka bana ko buƙatar abokin shawara Hakika a cikin wannan shawara taka babu ko saɓani ni da kai muna kan turba guda ɗaya. Na yi matuƙar farin ciki da jin wannan shawara taka. Nan take sarkin yaƙi ki yana yi umarni da a masa dakaru mutum ɗari masu basira da hazaƙa a cikin waɗannan dakaru da suka zo da su. Sarkin yaƙi Kiyana bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa domin binciko zaratan da za a yi amfani da su wajen gudanar da wannan al'amari. Duk wani sadauki da ake so za a zaɓa idan an zaɓe shi sai an nuna wa boka shi sai boka ya aminta da wannan sadauki kafin a ware shi. Nan da nan cikin wani ƙanƙanin lokaci suka tara sadaukan da suke son yin amfani da su. Sarkin yaƙi Kiyana ya dube su tare da yi musu bayanin abin da ake so za su yi. cikin wani ƙanƙanin lokaci sadaukan suka amsa daga nan ne sai suka shiga fafutukar nemo sitirar da za su yi amfani da ita irin wadda ta dace da abin da suke so su yi a inda suka samo sitirar wata ƙasa ta musulmai da take kusa da wannan nahiya bayan sun ba su wannan sitira, sun ɗauki tsawon kimanin kwana biyu ana bawa waɗannan zarata horo akan abin da ake so su yi abin da ya shafi irin su sallah da sauran al'amura wanda suka shafi na addinin musulunci an koyar da su yadda musulmai suke rayuwa da kuma yadda musulmai suke ma'amala da mutane kai har ma yadda musulmai suke yin ibada sai da aka koyar da waɗannan dakaru da ake son yin amfani da su a cikin wannan ƙasa ta nurul islam an kammala ba su horon ne sannan aka yi musu umarni da su tunkari birnin nurul islam domin shiga su aiwatar da abin da aka tura su Wannan shine abin da ya faru da dakarun kasar Kinshasa bayan sun fito da zumar zuwa birnin Nurul Islam su ɗauki fansa akan kisan sarkinsu da aka yi musu. Muna godiya da goyon bayan da kuke bamu, kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararwa da kuma yi mana sharing da liking akan bidiyon mu. Hakan zai kawo mana ci gaban wannan tasha ta African Story.